sunana babban yari ya shafe mana saboda ya tare mana hanyar cin abinci yanzu wani haka ce maka ka dawo gida wani haka wani war haka ne kake inda kake neman abinci yanzu an ce maka karfe shida ka dawo gida ai an takura maka wani sai ka fita kafin ka je ka leburanci kafin nan ka samu kaci yanzu an ce maka wani haka ka dawo gida ai an shiga hakkin ka amma dai abin da aka yi ne ita ma to sai da mu ce Allah ya kyauta abin da za mu ce sunana Hamza Mahmud ba daɗi mun tashi da safe jiya gashi gari matasa suka zo suka yi ta abubuwa da aka aika haka ba daɗi abun gaskiya. Abun da ya shafi mutane especially 'yan kasuwa da especially kuma wanda suke aiki da wanda suke sana'an dare. Irin masu nama, masu da kayan miya da dare da sauransu gaskiya abun ya shafi su. Su wanto yawan tausayawa. Muhammadu. To Alhaji Badawa kai babban ɗan kasuwa ne ka kuma abun da ya faru abinda matasa suka yi da kuma dokan da gwamnati ta dauka ya a hangenka da fahimtansa fahimtanka ya abin yake a wurin to dai kowa dai ya bi dokoki gwamnati gwamnati yana da muhimmi abinda za a bi a saurara duk mutum da yake doka gwamnati za ta yi aiki a kanta kuma matasa da Allah su yi kokari su bi gwamnati don me matasa su ne fa gobe gwamnati nan da ake tare da shi to gwamnati to shine uban kowa da Allah da annabi kar su yi irin wannan abin da suke na ba daidai bane idan abu suna nema su je su tankare gwamnati ga iya bukatunmu a ko da yanzu duk Allah ya kawo wahala na wai ba gwamnati ta kawo tsada masara ba Allah da ya kawo mana zamani mu tashi mu yi kasuwa dan boko ya yi makarantarsa dan kasuwa ya yi kasuwanci a matsayinka na ɗan kasuwa ga kuma wannan doka da aka sa shida zuwa shida yaya kake gani ya shafi wasu ɗan kasuwa musamman masu sana'an dare to ai wannan sun cutu in sun riga sun cutu yanzu za ka kaje ka siya nama yanzu ka je babu nama za ka tafi wani anguwa babu anguwa da za ka tafi an ce shida da shida yanzu gashi mun shiga muna gida ko ai ba daɗi ba ne da ina muna karfe goma karfe goma ne doka amma yanzu an ce shida da shida ba mu cutu ba ai mun riga mun cutu wani ma sai kasuwanci yawanci nan dare ma ya fi yawa akan nan rana ka je ka yi bugen ka ka dawo za ka sai abin da za ka cefi na zuwa gida to ka zo an ce babu to akwai daɗi ne